السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ta'ala ya kawo mu sha hudu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu talatin da shida kuma biyu ga wata ɗaya ga watan yuliyo wato watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha shida. watan shida ne ko watan bakwai biyu da sha biyar. Allah subhanahu wa ta'ala kamu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cin suratun nisa sura mai albarka za mu tashi aya ta 121 da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا بسم الله الرحمن الرحيم باين الله تعالى ya yi mana bayani a kan mabiyan shaidan bayan shaidan ya yi alkawarin cewa zai ɗibi kaso mai yawa daga cikin bayan Allah ta'ala wanda za su tafi huta tare da shi kuma ya faɗi abubuwan da zai aikata domin ɗiban wannan rabon nasa su tafi wuta Allah ta'ala kuma ya ce duk waɗanda suka jibance shi suka yi masa biyayya shi shedan ɗin to tabbas waɗannan su ne suka yi asara suka taɓe taɓewa wacce take mabayyaniya babu ɓoyo a cikinta to ƙa'ida ita ce duk abin da mutum ya aikata to akwai sakamakonsa to bayan Allah ya faɗi matsayinsu sai kuma ya faɗi sakamakonsu ya ce ula'ika ma'awahum jahannamu waɗannan da suka riƙi shaidan a matsayin majibincin al'amarinsu suke masa biyayya suka ba Allah suka saba ma Allah suka yi ma shaidan biyayya suka riƙi shaidan a matsayin waliyinsu to waɗannan makomarsu ita ce jahannamu wato jahannam wutar Allah ta'ala sannan wala an anha mahisa sannan ba za su samu makarkata ko wata kariya daga gare ta ba tabbas sai sun shige ta الإمام jaririn جرير الطبري يتي هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله waɗannan da suka riƙi shedan a matsayin majibinci ko ma bayan Allah suka abin shedan suna saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to ma'awahum jahannamu makomarsu ita ce wuta in an ce ma'awa inda kake komawa shi yasa ma'awal insani mabitu makoman mutum gidansa idan an ce awa ana nufin raja'a ya dawo inda zai koma dai inda mutum ya je to inda zai koma shine ake ce masa al-ma'wa al-marji'u al-mabitu wajen da kake zuwa ka kwanta dai in ka gama hidindimin rayuwa to inda zaka koma to shi ake ce masa alma'awa da larabci to sai Allah ta'ala ce su ma duk su gama tsalle-tsallen su su gama sharholiyar su gama saban Allah da suke yi su gama duk abin da suke na jin daɗi a duniya to ma'awahum jahannamu makomarsu ita ce jahannama لا يجدون عن جهنم إذا صيرهم الله إليها يوم القيامة معدلا يعدلون إليه bayan duk sun gama abin da suke yi a duniya idan Allah ta'ala ya komar da su ya shigar da su wutar jahannama to ba su da wata makarkata ba su da inda za su karkata su ɓoye su ce ba za su shiga ba ba za a ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka magani shine mutum ya bi Allah subhanahu wa ta'ala amma duk inda aka kai aka kawo duk inda aka je to za a koma a tafi lahira kuma gida biyu ne ko dai gidan aljanna ko kuma gidan wuta to tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya sa alƙur'anin nan duk lokacin da ya faɗi azaba a wurare da yawa to sai ya faɗi rahama to nan an faɗi sakamakon waɗanda suka bi shaiɗan to me kuma sakamakon waɗanda suka bi Allah suka yi ma Allah da'a sai Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wallazina amanu wa na'am Allah ta'ala sai ya dawo bayan yayi mana bayani akan waɗanda suka bi shaidan ya ce makomarsu ita ce jahannamu kuma idan suka shiga ko kuma in aka zo lokacin da za su shige ta to la yajiduna anha mahisa ba za su samu makarkata inda za su karkace su ce su laɗe ba za su shiga ba ko su ɓoye ko su gudu to sai ya ce na amanu amma waɗanda suka yi imani wa aminu salihati suka aikata ayyuka na gari sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin aljannatai tajri min anharu. al suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatan fi ha abada suna masu dawwama a ciki har abada wa'adan Allah haqqa wannan alƙawari ne da Allah yi kuma na gaskiya wa man asdaqu min Allah qila waye yafi Allah gaskiyar batu waye yafi Allah gaskiyar magana babu الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يتي من والذين صدقوا الله ورسوله ده الله يتي والذين آمنوا سيتي والذين صدقوا الله ورسوله أبن ده أكي نفي ده الذين آمنوا أي الذين صدقوا الله ورسوله ولن ده سكا جزجة الله سكا جزجة من زنسا أتكن أبن ده يزود شي وأقروا له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة سنن سكا تبتر ما الله شي واشي كدين suka tabbatar ma da Allah wahdaniyarsa a cikin wujudinsa cewa Allah samamme ne samuwarsa ba ta kama da ta kowa ba sannan suka tabbatar ma da Allah ɗayan takarsa a cikin rububiyarsa Allah na da ayyukan da yake banta da su babu wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan ayyukan shi yake azurtawa shi yake talautawa shi yake halitta shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake jujjuya al'amurra jika nasa ne waɗannan suka tabbatar ma da Allah ɗayan takasta a cikin wannan sannan suka tabbatar ma da Allah ɗayan takasta a cikin ilahiyarsa shi kaɗai cancanta a bauta mawa tunda a wujudinsa shi kaɗai ne a rububiyarsa ayyukansa shi kaɗai ne to wajibi ne kuma a ɗayanta shi a cikin bautarsa sannan kuma suka ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin asma'unsa wato sunayensa da kuma sifatinsa wato sufofinsa waɗannan abubuwan guda hudu wajibi ne mutum ya tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala ɗayan takasta a cikinsu to suka tabbatar ma da Allah ɗayan takasta a cikin waɗannan abubuwa wali rasuli sallallahu alaihi wasallam bin nubuwati sannan suka tabbatar ma da manzon Allah su sama annabtarsa cewa shine annabi waɗanda suka yi haka bayan sun yi wannan kuma wa amilu ci, suka aikata ayyuka nagari al-imam ibn jarir al-tabari yace wa addu fara'id Allah allati faradaha alaihim suka aiwatar da farillan da Allah ta'ala ya dora musu duk da farillai ba su kadai ake nema ba ana neman bayan mutum ya yi farillai kuma ya nafin fili amma farillai su ne abubuwan da Allah ta'ala zai kama mutum da su idan bai yi ba su ne Allah ta'ala yake jefa mutum wuta ta sanadiyyar hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari wani ba kauye ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka ni zan tambaye ka wa inni mushaddidun alayka fil mas'ala yace ya ma'aikin Allah zan tsananta maka tambaya ba sauki a cikin tambayar da zan maka ba ƙauye ne zo daga ƙauye ya ce Allahu ba a taka ilaina wai Allah ne aiko ka wajen mu manzon sama ya ce i wa rabbi ya ce tabbas na rantse da ubangiji na shi ya aiko ni wajen ku Allahu ba a taka ilaina an nusalliya hamsa salatin fi kulli yaumin shin Allah ne ya aiko ka wajen mu ya ce ka ce mu riƙa yin salloli biyar kullum manzon sun ce i eh, wa rabbi ce eh wallahi ubangiji na ne ya aiko ni na rantse da shi sha'a Allahu ba'athaka ilaina an na an nasuma ramadana yanzu shin ubangijin ka ne ya aiko ka Allah ne ya aiko ka wajen me ce mu yin azumin Ramadana? ce eh manzo sun ce i eh, wa rabbi ce wallahi ubangiji na ne ya aiko ni na rantse da shi shikenan sai wannan ba ƙauyen. ya ce a faɗa masa abin da zai aikata in ya aikata sallan nan ya yi azumi sannan ya aiwatar da halal ya haramta haram shi kenan a adhulul jannata zan shiga aljanna in ne wannan manzon sa ce i wa rabbi ce wallahi za ka shiga aljanna in dai ka aikata waɗannan abubuwan ka tsare shi ka halatta da abin da yake halal da abin da yake haram kuma ka haramta shi ka nisance shi manzon sama ya dunkule masa musulunci ga baki daya sai wannan ba kauyen sai ya tafi sai na cewa wallahi la azidu ala dalika shay'a yace daga wannan ba zan ƙara wani abu ba wallahi daga wannan ba zan ƙara wani abu ba zan yi sallah zan yi azumi sannan duk abin da yake halal zan halasta shi sannan duk abin da yake haram zan haramta shi wato zan aikata halal abin da yake haram kuma zan nisance shi shi wallahi ba zai ƙara komai ba wallahi la azidu ala dalika shay'a sahabbai suna jin shi sai suka yi dariya sai manzo su mai ce aflaha in sadaqa aflaha in sadaqa ya samu aljanna inda yayi gaskiya to kun ga wannan asalin farillai ce to dama farillai da su ne ake samun aljanna to daga nan kuma sai samun walayar Allah ka zama waliyin Allah al-khas to shi kuma bin nawafil da nafil fili shine abin da hadithul wali yake tabbatar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya faɗi a cikin al-hadithul qudsi yana cewa وما تقرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه باوا انا بي تبا نيمان كسانشي da ni ba fiye da ya aikata abin da na farlanta masa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ta'ala ya ce. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه amma bawa na ba zai gushe yana neman kusan kusanci da ni ba bin nawafili da nafilfili inda yana yin haka hatta uhibbahu ni kuma sai na so shi shi yasa malamai suke cewa bil fara'id tunalu al ila Allah wa bin nawafil tunalul al hubbu min Allah ko yunalul hubbu min Allah bil fara'id yunalul qurbu min Allah da farlai ake samun kusanci ga Allah shiga aljanna kenan amma wa bin nawafid yunalul hubbu min Allah da filfili kuma ake samun soyayyar Allah idan mutum yayi aikata farlai to zai samu kusanci ga Allah ta'ala zai shiga aljanna amma aljanna ma hawa hawa ce aljanna ma aljanna hawa hawa ce akwai waɗanda suke as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabu akwai as-sabiquna as-sabiqu yan gaba gaba can can eh, akwai ashabul yamin akwai ashabul yamin aljanna yan dama amma da aljanna suke sannan Allah ta'ala ya faɗa mana ya yace thumma waratna alkitaba alladhina na min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah ta'ala ce sai muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaɓa alladhina na min ibadina waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu faminhum zalimun li nafsi. a cikinsu akwai mahaddata alqur'ani amma kuma suna saba ma Allah ga Qur'anin amma kuma suna saba ma Allah amma ba mushrikai bane su ga ƙur'ani sun haddace amma kuma akwai saban Allah ga sani ga shagala wa minhum muqtasidun akwai yan tsaka tsaki da daidai gwagwado su ne waɗanda suke yin farillai amma suna da sakaci a game da abin da ya shafi na filfili mahaddata alƙur'ani ne su amma in suka yi sallar farilla shi kenan ba su nafila al-muqtasiduna kenan wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai waɗanda kuma suke rigegeniya bil khairati da alkhairai da izinin Allah waɗannan su ne waɗanda bayan farle kuma sai su ƙara da nafilfili al-imam al-hasan al-basri ta'ala wani ya zo ya tambaye shi ya ce masa rajulun hafiz al-qur'ana wala yaqumu al-layla bihi shi mutum ne ya haddace alkur'ani amma baya qiyamul layli me matsayinsa al-imam al-hasan al-basri yace zaka Ya ce wannan ya zama rafkanin ne ka haddace qur'ani baka qiyamul layli to amma dukkanin su na Na'isha ta ruwaito hadisi ta ce kulluhum min ahli aljanna duk waɗannan ukun za su shiga aljanna amma ba matsayin sa ɗaya ba kila zalimun li nafsi sai an kai shi wuta eh sai yayi remedial sai ya yi remedial a wuta in ya dan yi remedial da ɗalibi bai cancanta ya shiga jami'a ba sai a ce to ga wani aji nan ya je ya shekara ɗaya yana dai shigowa ana ganin shi dan jami'a ne amma dai ba kafa shi ɗaya na ciki kafa shi ɗaya na waje domin bai ci remedial ɗan aka yi jaraba remedial bai ci ba to waje zai yi to akwai waɗanda sai sun shiga wuta musulmai ne su amma za su shiga wuta kaga zalimun na nafsihi shi kun kuma Allah ta'ala ga dama tun a filin tashin alkiyama sai ya gafarta musu ya ce su wuce ya gafarta musu su shiga aljanna to amilu salihat al-imam ibn jarir al-tabari yace addu fara'id Allah allati faradaha alaihim suka aiwatar da farlan da Allah ta'ala ya farlanta musu al-imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ce duk inda Allah ya ambaci al-amalu salih to shine aikin da ya kasance khalisan lillahi ta'ala sannan wa ala hasabi ma ja'a bihi rasulullah in an ce al'amal salih shine aikin da aka yi shi dan Allah sannan kuma aka dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al-imam الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى شيما هكا يفسر وانا العمل الصالح يجي العمل الصالح ما كان مخلصا لله وما كان موافقا لما جاء به رسول الله إذا أنت أيشي نجري سياتك شرط لازم sharaɗin farko shine an ya kuna mukhlasan lillah a yi shi dan Allah sannan wa an yakuna muwafiqan lima jaa bihi rasulullah sannan ya dace da abinda annabi sallallahu alaihi ya zo da shi shi yasa al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisai guda uku to a kansu aka gina musulunci hadisai guda uku a kansu aka gina musulunci hadisin farko innamal a'malu bin niyyati dukkan ayyuka ana taka ma masu yin su ne gwangwadon niyoyinsu sai da ikhlasi sai kayi dan Allah wannan hadisin na farko kenan shine ke bayani akan duk aikin da zaka yi sai kayi dan Allah sannan na biyu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kaji wani abin da babu umarnin annabi sallama a ciki fa huwa raddun ay mardudun an mayar masa da kayansa wannan shine hadisi na biyu da al-Imam Abu Dawuda rahimahullahu ta'ala yace su ne aka gina musulunci a kansu sai na uku shine al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat halal a fili yake duk abin da yake halal a fili yake duk kuma abin da yake haram a fili yake وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الله تعالى يا غرب يمكو دع أبن ديك حلش دع أبن ديك حرام الله سبحانه وتعالى يا غرب شيء دي أبن دع أكا حكم سوء أكي wannan sai ya tashi daga matsayin haramun sai a ba da shi ya zama halas na wucin gadi gwargwadon irin halin da mutum ya shiga a ciki to waɗannan hadisan guda uku al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala yace madarul islami alaiha gabaki ɗaya musulunci yana zagayawa a tsakanin waɗannan hadisan guda uku innamal a'malu bin niyyati yana bayani akan niyya ikhlasi sannan muna hadata fi amrina haza duk aikin da za ka yi ya dace da abin da annabi sama ya zo da shi in ba haka ba sunan wannan aikin bid'a sannan alhalalu bayyin wal haramu bayyin duk abin da za ka aikata na mu'amala shi kuma a tabbatar da in halas ne ka aikata idan haramun ne ka nisance shi waɗannan hadisan guda uku kan su aka gina musulunci to wa amilus salihati suka aikata aiki na gari wato waɗanda ya cika sharɗan nan guda biyu to me sakamakon su sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ta'ala yace za mu shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su ƙoramin nan Allah ta'ala ya faɗa mana su cewa huɗu ne إيه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ورمو ƙorama ta farko Allah ta'ala ya faɗa mana cewa akwai ƙorama ƙoramu waɗanda suke na ruwa lam ya tagayyar ta'amuhu ruwan ba za ka sha shi ka je na zartsi ba ba za ka sha shi ka je alam ya masa yawa ba alif ya masa yawa ba ba za ka je ka sha shi ka kana jin warin kalorin ba a'a ruwa ne wanda ya kasance alma'u safi ruwa ne tare-tare ba za ka yi jin wani kanshi ba domin duk kanshi in ya haɗu da ruwa sai kuma ka ji ruwan bai da daɗi ruwa kake buƙatar sha ba kana son ka sha jus ba ne in an haɗa su sun yi makwabtaka ruwan ya ƙanshin jus sai ka ji ba ka son shan ruwa to ruwan aljanna ghairu asi sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu sannan akwai ƙoramu waɗanda suke na nono na madara lam yataghayyar ta'amuhu ɗanɗanansa bai canza ba ba za ka sha ka riƙa jin tsamin tsami ba yau duk daɗin ya gwatte ka joni yana tsamin tsami in nono ne ma sai ya tsami wani ma tsala ne nonon tsala ne wani ya gwatin kuma duk an sa masa dbs an sa masa an sa masa tekina ya kumburo shi kenan zai mutum zai zai an fi san shi na aljanna ba haka yake ba sannan wa anharun min khamrin ladzatin lisharibi sannan akwai ƙoramin giya giyar da manzala ta sama ya tabbatar da duk wanda ya sha ta duniya ba zai sha ta ba wanda idan an sha ta ba za a rika sun maganganu ba ba za a rika zage-zage ba mutum ba zai ga tumakai sun tsaya ya ce musu kuna lafiya ba in ya ji shiru ya ce sun jiya yi haka malam gashuwa ya ce cin banda tsiyar mashayin giya ya wa zai ya wa zai isa raguna sun tsaya ya kwance ya ce kuna lafiya in yayi shiru ya ce sun jiya ya ce wawan jama'a marar zuciya shi ce yin haka to giyar lahira ba haka take ba ita in suka shata illa tsilan salaman salama kawai ana shanta sai dai ta alhamdulillah ana ma juna sallama sannan wa anharun min asalin musaffa sannan akwai koramu waɗanda suke na asal na zuma asalin zuma musaffa tatacciyar zuma wacce ba za ka rika shanta ka ji kila an haɗa ta da siga ba ko an je an sa mata eh, wannan mazar kwaila ba sa mata haka ba ko an haɗa ta da maɗi zallar zuma mai kyau farasol ita ce za a rika sha a cikin aljanna to har kenan al-imam al ya yace da Allah ta'ala yace innal ladina awal ladina amanu wa amilu salihati sai yake cewa ai ay sadaqat qulubuhum zukatansu sun yi gaskiya a cikin imaninsu sannan wa amilat jawarihuhum sannan gaɓoɓinsu sun yi aiki ba haka nan ba kawai bima umiru bihi min alkhairati suka yi aiki da abin da aka umarce su da shi na alkhairai wa taraku ma nuhu anhu min almunkarati sannan kuma suka nisanci abin da aka hana su na munanan ayyuka irin waɗannan Allah ya musu alƙawari ya ce sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wallahi da sanni idan suka mutu za mu shigar da su aljannatai waɗanda koramu suna gudana a ƙarƙashin a shehu sa'adi rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin wannan aya ya ce wa hada yashmalu sa'ir al-ma'amurati wannan da aka ce suka aikata ayyuka na gari ya kunshi sauran abubuwan da aka umarce su da shi min wajibin su aikata wajibi Me son ya shiga aljannar Allah sai ya aikata wajibi wa mustahabbin sannan kuma ya kara da mustahabbi ai kana bukatar in an shiga aljanna a ce taka ta daban kana son a ce kusa kusa kuke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusa kusa kuke za ka so a ce duk yammaci ka kama manzo Allah su sama ziyara ba kana can nesa ba sannan ai za ka so a ce aljanna taka ta sama sama ce ba ta ƙasa ƙasa ba So da ka dan me mutum zai tsaya a wajibi ba zai aikata mustahabbi ba sahabban annabi sallama rigegeniya suke su ji aikin alkhairi su aiwatar akwai su daga cikin su waɗanda annabi sama ya kira sunan su balo balo ya ce aljanna za su shiga amma sun fi mu aikin alhairi bayan an ce su yan aljanna ne ahlu badrin din nan da ake ta magana a kansu hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi yace wa ma ajraka anna Allah qad tala ala ahli badrin fa qala fa'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ta'ala ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari wa ya sanar da kai da ni Allah ta'ala ma ya riga ya kalli mutanen badar ya ce duk abin da suka ga dama su je su aikata Allah ya gafarta musu amma duk da haka sai ga su sun kasance ne sabbaquna ila alkhair sun suka fi kowa rigegeniya da sun ji an ci aikin alkhairi to sun fi kowa saurin yi kaga kai wani ba ya zo ko shi kine ne ya baka wani dan abu ba shi kine ne ya ce kai ka je ka rike dan dan dan abu shi kine ne ya ce wai aljannan nan sai ka shige ta saboda sakarci ma sai a zo a ba mutum wai makulli wai a ce wai gashi mabudan aljanna ne ko shi ke ya rike je ya aje haka aka rika wawantar da mutane ba a kasan nan ba ana cutar da mutane wannan yana cikin dalilan da yasa wasu yan boko suka guji addinin musulunci kawai ana wawantar da tunanin mutane kai a baka makulli a ce wai gashi wai makullin aljanna ne a sayar maka da shi da tsada sai kai wai makullin aljanna ne zaka bude ka shiga ko kuma a ce wani zai zo ya galin ɗin mutane wani ya kwashe su a wata katuwan malam malam da wani katon aljihu a lahira da kowa zai tashi tsirara shi kan shi bai san inda yake ba a ce zai kwashe mutane Allah ta'ala bai sani ba yana kai su aljanna kuma a ba mutum wannan labarin waye yadda da shi to dai ire-iren waɗannan abubuwan magabata sun fahimci cewa aljannan nan ba ta kasalallu ba ce wallahi babu aljanna ga kasalalle mutumin da ya zama malalaci ba zai shiga aljanna ba ولم أر للكسال الحظ يعطى سوى ندم وحرمان الأمان haka mai hikima ya ce walam ara lil kusala al ufa, ya yace ni ban ga lalata suna da wani rabo ba da za a ba su shi wa nadmin face tun a duniya sai sun yi dana in ka zama malalaci tun a duniya kai baka son aiki duk abin da sai an sha wahala ba za ka yi shi ba wallahi sai dai dana sani wa hirmanil amani sannan duk abin da kake buri ba za ka same shi ba ba a samun aiki ba a samun abu mai kyau sai an wahala sai an wahala ko a duniya abin da yake nunawa ke duk mutanen da gansu suna samun abubuwa na duniya to ka je ka bibiya ya suke rayuwa ko da aikin banza suke sai sun sha wuya amma mutum ya zama talalle ba aiki kawai ya zauna shi bai son shan wuya shi kawai gashi nan kawai shi ya wanke goma ya tsoma biyar a wannan babu babu babu nasara ga waɗanda suke da irin waɗannan waɗannan ƙasashen da kake ganin su suna ta ci gaba ƙasashen kafirci wallahi ba su bacci aiki suke tukuru mutanen china ba su san hutu ba duk inda suka san za su samu kwabo sai sun taho yau yan yau china sun zama kamar ya juju wa majuji duk inda ka min kulli hadabin yansilu duk inda ka je ka gansu duk kasar da ka je ka ga yan china kuma ba su rena aikin yi ba su rena aikin ne in ka je saudi arabia za ka ga duk wanda ya je maka saudi arabia zai baka labari bai ga nigeria restaurant ba sai dai tukaris restaurant na bakin titi kuda ya bi a zo a kura su ruga da gudu su ban naman kajin da aka soya irin shi ne mutanen mu suke zuwa su ci shi kenan kwana biyu sai mutum ya tsure a saudi arabia bai ta gudawa ya ci abu mara kyau amma idan ka ga ɗan ɗarera restaurant mai kyau ko na chinese su suna da hanyar da suke bi su je a musu rijista su buɗe ƙatotar restaurant ya yi masallacin nan goma na ba su yadda da ƙasƙanci ba ba su yadda da su zauna kawai shi kenan su ce su ci ma zauna ba ne su ma'aikata ne tuku duk inda suke aiki suke yi sannan duk wanda ya aiki a ƙarƙashin chinese zai baka wannan labarin ba su san hutu ba sannan kai ma kana ƙarƙashin su ba za ka huta ba duk da dai suna da rowa Allah ya sa su bari to ba su da kasala sun yadda da aiki to da Allah ke nuna mana kenan kuma duniyan nan tana nuna sakamako mai kyau na ma'aikata ne ba sakamako mai kyau yana zuwa ga kasalallu ne kawai talasurai malalata waɗanda su dai sai dai su ci su kwanta ba yadda za a mutum ya samu haka in ka ji wani yana ta karatu yana ta karatu baya bacci ba haka nan kawai ya zo ya zauna ba kawai shi kenan ba a wahayin karatu zuwa yake yi zuwa ya je ya yi karatu sosai sosai in ka ga wani ya zama wani babban ma'aikaci aiki ya yi in ya baka tarihin sai ka sha mamaki ka gan shi yana jujjuyawa a mota shi kenan ba haka nan kawai ya sama ba ba a zaman titi a zaman bakin titi ya zauna ba ba a wajen dumama kujera da dakali ya samu wannan matsayin ba ya sama ne ta hanyar tsayawa tukuru ya aiki na bukatar kowa ya tashi ya aiki to shine nan ya ce wa mustahabbin da mustahabbi allazi ala alqalbi aikin da yake na farilla ko na mustahabbi wanda yake a zuciya akwai a'malul qalbi ayyukan zuciya ikhlasi a zuciya yake gaskiya a zuciya take rukun amana a zuciya yake adalci a zuciya yake waɗannan su ne ake ce musu a'malul qalbi shaykhul islam taymiya yana da littafi da ya rubuta sa suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al mutanen iraq ya rubuta musu a matsayin kyauta ya aika musu da ita ya faɗi ayyukan zuciya ayyukan da ake buƙatar ka yi su a cikin zuciyarka Allah ne ya san da gaske kake yin su sannan wallazi alal lisani sannan akwai aikin da ake yin shi na harshe irin masu waɗannan su ne suke samun waɗancan aljannata aikin harshe ambatan Allah karatun alkur'ani a keɓance ambatan Allah ta hanyar yabansa yin addu'a tsara baki daga aikata abin da yake ba daidai ba tsare shi daga gulma tsare shi daga annamimanci tsare shi daga ƙarya tsare shi daga sa masa haram sannan wallazi ala baqiyatil jawarih da kuma ayyukan da su kuma suna sauran gabobi ne hannu na da aikin alkhairi kafa na da aikin alkhairi ciki na da aikin alkhairi goshi na da aikin alkhairi ido ma haka a kishiyarsu kuma dukkanin su za su iya jama mutum aikin sharri mutum zai iya aikin sharri na ta'asa da idansa zai iya aikin asha na ta'asa da bakinsa zai iya yi da zuciyarsa dukansu zai iya yi da su to waɗanda suka yi aiki na gari to su ne Allah ta'ala zai ba su wancan sakamakon kullun lahu min as-sawabil murattabi ala kowane aiki mutum zai yi to akwai sakamakon da Allah ta'ala ya ya shi da shi shi yasa masu cewa su suna bauta ma Allah ne ba dan ya shigar da su aljanna ba malamai suka ce waɗannan zanadiqa ne in an ce zanadiqa su ne waɗanda suke bayyana imani a fili amma kafirai ne a cikin zuciyarsu su ne zanadiƙa lugan malaman fiqh suna ce musu az-zanadiqa lugan malaman aqida su kuma suna ce musu al-munafiqu zindiki shine munafiki duk da wani zubin munafiki yakan fi zindiki sharri saboda zindiki wani zubin shi ya kulla sharrin ne a zuciyarsa amma baya ma musulunci zagon kasa wani zubin shi ko munafiki baya iya tsayawa akan ya cutar da kanshi ce kadai sai ya cutar da musulunci da musulmai to zindiki dai shine mutumin da ya bayyana musulunci a zuciya a fili amma a zuciyarsa kafirci yake shine zindiki shi yasa malamai suka ce tuba sana da wahala ya za ka gane ya tuba a ɗakin shi dama can kokori ya can kwalkoli ya aje gunkin shi ba wanda ya sani in ya fito da shi ake sallah in ya koma gida kuma ya je gunkin ya sujada to za a gane ya tuba wane ne zai gano mana yadda zindiki ya tuba aiki ne mai wahala a wajen malaman fikihu a gano zindiki ya tuba to su ne masu cewa wai su suna bauta ma Allah dan suna san shi kawai wai saboda suna san Allah su ba dan aljanna shi suke san shi ba a'a sharadi shine ka bauta ma Allah saboda aljannarsa sannan ka ji tsoronta kuma kai ya shigar da kai wuta wannan su ne su ma sharɗa ne na karɓan aiki ka yi aiki dan Allah kana son ya shigar da kai aljanna ka ƙi abin da Allah ta'ala ya haramta saboda kana jin tsoron kai ya shigar da kai wuta waɗannan su ne ake buƙatar mutum ya zama yana da su sannan sai ya ce bi hasabi halihi wa Goggo gwagwadan halin mutum kuma da matsayinsa Allah zai shigar da shi aljannarsa wa taqmilihi lil imani wal amali salih da kuma yadda ya cika imaninsa da yadda ya cika aikinsa na gari in mutum ya samu wannan to shi kenan sai Allah ta'ala ya shigar da shi wannan alƙawarin na Allah cewa sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada Allah sai ya shigar da shi aljannarsa kuma idan ya shiga abu mafi daɗi shine khalidina fiha abada shi yasa ɗaya daga cikin salaf yake faɗi yake cewa laqad qatta'a qulubal khaifin tulul khududain yace haƙiƙa tsawon dawwama guda biyu ya sa zukatan masu tsoron Allah sun tsintsince khuludun fil nari wa fil janna ko dawwama a wuta ko dawwama aljanna ko Allah kaɗai ya sani wanne za je sai ke aiki na gari mu yi aiki na gari mu iyaka abin da zamu iya yi wajen neman wannan aljannar mu samu khuludun fil janna mu samu dawwama a cikin aljanna Allah ya sa haka Allah ta'ala ya ce wa'adallahi haqqa wannan alkawari ne da Allah ta'ala ya yi shi kuma na gaskiya Allah ya yi alkawarin cewa zai shigar da mutane aljanna amma waɗanda an amanu wa amilu salihat suka yi aiki na gari bayan sun yi imani su ne Allah ya ce sanudkhiluhum jannatin tajri min tahti al-anhar kuma khalidina fiha in sun shiga ba fita sai Allah ta'ala ya ce wa'dallahi wannan alkawari ne da Allah ya yi shi Haɓɓan kuma a matsayin alƙawarin gaskiya Allah ta'ala bai taɓa yin alƙawari na alkhairi ya tada shi ba shi yasa ƙida ɗan shi'a ce suke da ƙida albada albada ƙida ce a wajen ƴan shi'a wadda suka gaje ta daga iyayensu Yahudawa. Yahudawa suna cewa Allah ta'ala wal iyadu billah astaghfirullah Allah yakan yi abu daga baya ya gane ba daidai bane ya gyara. to su ma ɗan shi'a suna da wannan aqidar ta albada cewa Allah zai iya yin abun kana tattauna da ɗan shi'a sai ka ce masa ya Allah ta'ala ya tabbatar da cewa radiyallahu an sahabati ko Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ya yarda da su sun yarda da shi sai ce ai thumma badalahu ai daga baya ya bayyana ga Allah annahum khanu rasulahu sun cuci annabinsa sun ci amana saboda wannan alkawarin na Allah ya tashi da radiya anhum qabla an yatabayyana lahu ya yadda da su kafin ta bayyana a gare shi wa ba da an ta bayyana lahu to sakhita anhum da ya bayyana a gare shi ko ta bayyana a gare shi to yanzu yayi fushi da su so daga wuta za su tafi duba wannan mummuna aqida kuma ita ce ga nan ake ta tallata ake ta tallata ake ta zuwa ana ɗiban mutane ana shigar da jahilai waɗanda babu imani babu tauhidi babu aqida sahihiya babu alqur'ani babu sunna a cikin zuciyarsu ana ta ɗiba su wasu a ɗibe su da dukiya wani dan abu samanin qalilan da rahima ma'duda a dan ba su shikenan sai a shigar da su a fashe kafarsu shi kenan a shigar da su shi kenan a halakar da su wasu kuma da halatta musu abubuwan da Allah ya haramta sun san in suka zauna a sunna akwai abubuwa na haram da Allah ne ya haramta su ba za su ba za a yadda su aikata ba za a rika musu wa'azi to sai su koma can inda za su je su sharholiya su rayuwar shakatawa su rayuwar morewa su rayuwar jin daɗin duniya da saban Allah shikenan sai su tafi abinda ake kenan duk a mataki na duniya babu aƙidar da take infakin dukiya mai ɗimbin yawa domin ta ja mutane a duniya ka kaf kaman shi'a kuma sun yadda su haɗa kai da kowa duk wanda ya zama makiyin ahalus sunna ne sun yadda su haɗa kai da shi domin su ci nasara akan wannan mummunan aƙidar tasu shi yasa babban su ita ce ya za su su mamaye gabas ta tsakiya sannan kuma su zo su ɗibi ƙasashe masu ɗimbin yawa a cikin ƙasashen afirka a cikin ƙasashen afirka akwai najeriya da nijar wannan ƙararra suka bayyana akwai ɗaya daga cikin malaman su yana ƙasar kuwait ana ce masa abin nan mustafa mustafa hussein mustafa hussein yana da wasu littafai da yake rubuta ƙanana ƙanana a cikin littafi akwai wani littafinsa da ya rubuta ɗan ƙarami to a ciki ya faɗi wasu abubuwa matakai da suke bi wasiyoyinsa zuwa ga 'yan shi'a 'yan uwansa guda talatin daga ciki ya ce su ƙara ƙarfi wajen yaɗa da'awarsu da kafa husainiyat wuraren da suke zuwa su bauta su ƙara ƙarfi wajen kafa su a afirka yace domin suna da kyakkyawan fata a game da afirka cewa da sannu za su iya mamaye kasashen afirka su zama duka kasashe ne na shi'anci haka yi faɗa a cikin littafinsa ba ya ɓoye ba bai ɓoye ba sannan ya ce su daina ɓoye sha'air ɗinsu alamominsu kaman ƙara ashhadu anna aliyan waliyullahi a cikin kiran sallar su riƙa yi sannan su ƙara kafa husainiyya a duk inda suka ga dama a duk inda suka sami iko su ƙara kafa husainiyya husainiyya wajen da suke kuma ga kuna kuna kuna gani ko akwai shadariyar nan tamu husainiyya wajen su na bautar su kenan to dai ire-iren waɗannan abubuwan to aqida su ce wannan ta albada ke sa wajibi ne a faɗakar da mutane a cikin gidaje mata da yara da ƙananan yara a rika faɗakar da su haɗin wannan mummunan aƙida kuma sharri na demokuraɗiyya da ake ciki a duniya an ba su dama duk inda suka ga dama su je su yi abin da suke yanzu shekarun baya ba za ka buɗe rediyo ka ji ɗan shi ana magana a rediyo a Najeriya ba amma yanzu ga sunan da azumin nan kala kala kaza har daga ƙauyuka ma sun zo ja abikum min albadawi har da yan ƙauye ana ta sa su a rediyo su sun yi sama su yan gidan rediyo kuɗi suke nema kuɗi suke nema in ahli sunna ba su je sun mamaye ba su za su je su mamaye ka'idar su ce su kuɗi suke nema in ba su samu kuɗin ba za su tafi da gidajen rediyon su ba ma maruru isa ga su kuma sannan babu doka ta addini a ƙasa kowa ya abin da ya ga dama yau duk abin da mutum ya ga dama ya bauta ma sushen ɗin Najeriya ya bashi dama ba wanda zai matsa masa wai ya abin da ya ga dama ya je Allah ya tsare mu to Allah yayi alƙawari Allah kuma in yi alkawarin sa baya tashi sai Allah ta'ala ce wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne al-Imam al-Jarir al-Tabari yace idatun min Allah lahum zalika fi dunya haqqan wannan alƙawari ne da Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani da shi suka aikata aiki na gari cewa tun a duniya Allah musu alƙawarin gaskiya yani yaqinan sadiqan alƙawari ne na yaqini na tabbas sadiqan kuma addini alƙawari ne na gaskiya la ka'idatu shaytan kadiba ba kaman alƙawarin shaytan na ƙarya ba ya'iduhum wa yumannihim wa ma'iduhum shaytanu illa ghurura Allah ya faɗa mana cewa shaytan na ma sa alƙawari to shi ma Allah gashi ya ma mabiyansa alƙawari alƙawarin shaytan ƙarya ne rudi ne zillata zuci ta malla ne amma alƙawarin Allah tsantsar gaskiya ne da tabbas kuma ka bi Allah ka gani mutum ya bi Allah ya gani tun a duniya zai ga bambanci natsuwar da za ka sama a cikin zuciya wanda bai bi Allah ba bayi da wannan natsuwa mun faɗa jiya shekul islam jamiya yana faɗi a cikin ƙauninsa yana cewa wallahi mu muna tsintar kanmu a cikin wata aljanna a duniya duk wanda bai shige ta ba la ya dukulu jannata al-akhirati ba zai shiga aljannar lahira ba natsuwar da ake samu in ka bi Allah kai natsuwa allati hiya ghururun min allati man wa ghururu man wa'adaha min awliyaihi ita ce alƙawarin da ya din nan shedan shine alƙawarin rudi da yake ma waɗanda suka bi shi daga cikin mabiyansa ya musu alƙawarin ƙarya suka bi shi ولكنها عدة ممن لا يكذب سيدي القورن الله شيء القورين دقا وندا بايا قريا ولا يكون منه الكذب ولا يخلف وعده ƙarya ba ta zuwa daga Allah Allah ta'ala baya siffantuwa da siffa ta tawaya haramun ne kuma kafirci ne danganta tawaya ga Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarya tawaya ce shi yasa shi yasa shi yasa a karin maganar larabawa suke cewa wai alkadib bayyinatul jabani alkadibu bayyinatul jabani ita ƙarya ita ce hujjan matsoraci shi ke idan duk wanda kaga yana karya to matsoraci ne shi tsoro a zuciya shi ke sa a yi karya yaro yanzu idan ka ɗaga gulala za ka buge shi in ya zilla ta tsoron me yake yi ka buge shi sau da ka suke cewa alkazib bayyanatul jaba kullum ƙarya ita ce hujjar matsoraci idan mutum ya zama rago makaryaci kasashe a cikin zuciya shikenan sai ya zama makaryaci to Allah ta'ala za a yi sifantu da haka Allah baya ƙarya sannan wala yukhlifu wa'adahu sannan Allah baya saba alƙawari idan Allah ya ce zai shigar da kai aljanna to ya shigar da kai shikenan abinda ake jira kawai ka mutu in dai mutum ya mutu to shikenan ya shiga aljanna وإنما وصف wa'adahu bi وعده بالصدق والحق في هذه Allah ta'ala ya siffanta alkawarinsa da cewa na gaskiya ne na tabbas ne lima sabaqa min khabarihi jalla sana'uhu an qawli shaytani saboda abinda Allah ya bamu labari a baya na game da maganar shedan allazi qassahu fi qawlihi wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruba wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubtikunna adana al'ami wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura to tunda Allah ba mu labarin abin da shaidan yake yi na alkawarin ƙarya ga mabiyansa to sai kuma yazo ya bamu labarin shi kuma alkawarin da yake mabiyansa na gaskiya kun ga abin ya daidai ai idan aka zo aka yi bayanin wuta kawai aka tashi ba a jin daɗi amma idan aka yi bayanin aljanna bayan an yi bayanin wutan nan sai kuma a samu tasliya sai a lallashi zukata shi yasa usulubin qur'ani kenan usulubin manzala ta sama kenan sannan usulubin bayin Allah na gari kenan ba su zuwa kullun kawai aka zo aka taru sai ai bayanin kabari a ce akwai wata kulama ta kai dutsen uhudu sannan tana da kawuna guda dubu akan kowane kai dubu akwai kare dubu shi kenan sai a tashi sai ga duk kowa ran shi a baci amma idan aka yi bayani na tsoratarwa to sai kuma a yi bayani akan ne sai a yi bayani akan tarzibi a kwadaitar a ba da tasliya to haka qur'ani yake ya mana bayanin cewa waɗanda suka bi shedan wuta za su shiga alkawarin kuma shedan da ya musu na ƙarya ne to sai Allah ta'ala sai ya biyanta sai ya ce mana su kuma waɗanda suka bi Allah suka kyautata aiki na gari suka kyautata imaninsu da Allah to su kuma Allah zai shigar da su aljanna kuma aljannan nan tana da ƙoramu ƙoramin nan ga sunan an faɗan mana sufofinsu da yanayin yadda suke sannan kana kwance kana kwance za ka iya ɗiba a kwance ka ga a duniya ba kyau mutum ya rika cin abinci a kwance to amma aljanna ka ga dama sai ka ci a kwance shi yasa qutufu hadaniya hadaniya ababan tsinkar aljanna a kusa suke malam abokan gumi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin siradul adhan ila ma'anil qur'an sai ya ce yanaluhu alqa'im wal qa'id wal muqtaji'u shi wanda yake tsaye zai iya tsunkowa wanda yake zaune ma zai iya tsunkowa wanda ma ya kwanta yana kishin gida sai ya tsinci apple ɗinsa ko Inabinsa ko abin daɗinsa sai ya ci kayan shi yana kwance ba a haramta masa ba amma a duniya manzon Allah sallallahu ce ana la akulu muttaki'a yace ni ba na cin abinci a kishin gede so ka baya cikin ladabin musulunci kana cin abu a kishin gede ko a kwance ka tashi zaune an tajlisa dulusan mu'tadila daga cikin ladabban cin abinci ka ci abinci a zaune ka kyautata zama ko ka ci akan teburi ko kuma ka ci a ƙasa duk wanda kai kayi daidai ba ku wanda ya fi wani kana da teburi ka haye teburin ka kun wanda suke yi dinnan a saman ɗaki sai <laughs> ya hango shi can sama ko can ƙasa nan kuma can sama wajen cin abinci ke na ɗaukaka shi to Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu Allah kara mana fahimtar addinin sa wa sallallahu wa mabarata ala nabi nabiyina Muhammadin wa wa akwai ba sako akwai tambaya waye jiya na ce ya ce zai tambaya na ce mai lokaci ya kure ko jiya ne ko shekaran jiya bai nan babu mu tashi eh, ya rubuto tashi a kan shi yaban na karanta mai ba mai tambaya فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته